jihohin da za a sake zaben kuwa sun hada har da jihar bauchi jihar benue jihar kano jihar plateau da kuma jihar sokoto a jihar bauchi ga misali za a sake zaben ne a yankunan kananan hukumomi guda goma sha biyar da ke da jimilar masu kada kuri'a sama da dubu ishirin da biyu malam ahmed waziri zadawa shine shugaban sashen da kan al'umma da hulɗa da jama'a a hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar bauchi ya yi ƙarin haske game da shirin zaben na ranar asabar wanda ya kunshi gundumomi guda 29 da kuma tashoshin zaɓe wato polling units guda 36 da kuma cibiyoyin gudanar da zaɓuɓɓuka wato voting points guda 48 adadin mutanen da za su kada kuri'a a cikin wannan zaben ya kai mutum 22,753 waɗannan zaɓuɓɓuka za a yi su a ƙananan hukumomi guda goma sha biyar da suka haɗa da ƙaramar hukumar alkaleri bogoro darazau das gamawa ganjuwa giyaɗe itas gaɗau jama'are katagun kirfi misau ningi shira da kuma ƙaramar hukumar toro a zaɓuɓɓukan da za a gudanar ranar asabar ba su shafi zaɓen ƙaramar hukumar tafawa balewa ba kasancewar abun yana gaban kotu za mu jira in muka kammala waɗannan zaɓuɓɓukan za a haɗa da adadin abin da ake da shi a baya sai a jira kuma umarnin da kotu za ta bayar wanda daga zarar ta bayar shine abin da za mu yi amfani da shi wurin kammaluwar wannan zaɓe. sanata bala muhammed kauran bauchi ɗan takarar kujerar gwamnan jihar bauchi ya shaida mini matsayarsa kan zaɓen. amma ba ma tsoron komawa sake zaɓe a waɗansu mazaɓu da aka ce an soke saboda faɗa ko saboda arin gizon kuri'a da aka yi ai muna da hakikinin eh, cewa kotu za ta ga cewa ba a yin zaɓe bayan kuma sakamakon zaɓe na farko bai fito ba kamar yadda su ma suka je kotu mun je kotu amma ina ganin saboda cin zali da ake a wannan karni watakila ba za mu samu a ba mu wannan kuduri da za a hana su yi ba kamar yadda aka hana su adamawa ba kamar yadda aka hana su a ribas ba mu ba mu da karfi sai na allah sai na al'umma shi yasa muke gaya mutane mu mun ɗauki komai mu mun halaka akan ikon allah da kuma al'umma da suka zaɓe mu in ba a yi ba za mu je zaɓe saboda ba mu jin tsoron su kar mu ba su dama yadda mutane suka bi rodo suka zaɓe mu ba da zama alzalumai su zo su ci mana mutunci su mana wayo yadda suke. Wani shugaban al'umma Alhaji Sagir Madakin Shira ya buƙaci manyan 'yan takarar kujerar gwamnan na jihar Bauchi da su gujewa dukkan wani abin da zai kawo rashin kwanciyar hankula a jihar Bauchin. Eto eh mu dai abin da za ce da kuma abin da muka hanga shi ne da shi ma abubakar da sanata bala muhammed su daure su kai zuciya nesa su yi haƙuri da juna ba don wani abu ba saboda a kullum wayewar garin duniya idan masifa ta tashi ko wani husumi ya tashi yana karewa akan talaka ne domin dukkansu in ka duba kowa yana yawo da security da mafol da 'yan sanda motoci suna kare shi mu talakawa ban mu da masu kare mu saboda haka duk abuna akan talaka zai kare yanzu hoboci ta zo iya wuya a waɗannan abubuwa ya kamata a samu masalaha abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya